Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. Da jama'a barka da sallah tare da murna kasancewa tare da ku cikin wannan shirin ga kanun labaran duniya. Yau Juma'a galibin al'ummar musulmi a sassan duniya ke bikin sallah an banda kasashen Morocco da Iran da suka ce sai gobe za su gudanar da tasu sallar kasar chadi ta soke baiwa 'yan amurka da ke son shiga kasar takardar visa a matsayin martani ga makamancin matakin da donald trump ya ɗauka kan kasar a karon farko isra'ila ta amince da taimakawa ƙungiyoyi masu adawa da hamas a yakin da take gwabzawa da ƙungiyar azirin gaza tun ga labarin yadda suke yau juma'a al'ummar musulmin duniya ke gudanar da idin babbar sallah bikin da a bana ya zo wa al'umma da sauye-sauyen da ba a saba ganin shi ba musamman na tattalin arziki rukayya abba kabara ta duba mana irin halin da al'umma suka gudanar da sallar ga kuma ta yanka dabbar layya babbar ibada ce a ranar idin babbar sallah sai dai a wannan karo magidanta da dama sun ci karo da matsalolin tattalin arziki da ya hana su samun damar yanka dabbar yayin da wasu suka kukuta da kyar bana dai alhamdulillah kamar yadda muka saba ba mu fasa ba Allah ya hore mana mun samu mun siya abin da za mu layya saboda iyali da yan uwa da abokanan arziki sai dai sallar ta ɗan zo da ɗan wani ɗan gibi na rashin kuɗi a hannun al'umma to amma duk da haka muna yi wa Allah godiya bisa ni'imar da ya mana muka samu zuwa ganin wannan rana Mata ma ba a bar su a baya ba la'akari da yadda suke taka muhimmiyar rawa wajen mayar da bikin sallar yayi armashi yadda ya kamata ta hanyar sarrafa naman da kuma shirya ƙananan yara. a ce ba a samu an yi layyan ba tabbas yara za su ji kamshi a makwabta sai dai in ba su haƙuri zan haƙurƙurtar da su in ba su haƙuri. bisa tanade-tanaden addinin musulunci yanka dabbar layya ba wajibi ba ne ga wanda ba shi da dama amma kuma yana da matuƙar mahimmancin gaske wannan ta sa mutane ke ƙoƙarin wannan ta sa mutane ke ƙoƙarin da ya kamata wajen sauke wannan ibada rukayya abba kabara arfai hausa to rundunar sojin najeriya ta tabbatar da halaka kwamandojin kungiyar usuba uku yayin wani ba ta kashi da sojoji suka yi a jihar borno cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na facebook rundunar ta ce dakarunta na operation haɗin kai sun fatattaki 'yan ta'adda da safiyar jiya alhamis kakakin rundunar kaftin ruben kovangiya ya shaida cewa an samu nasara da ya sakamakon ɗauki da suka samu daga sojojin sama masu garkuwa da mutane sun kashe 'yan sanda biyu tare da garkuwa da wani ɗan ƙasar china da wani ɗan najeriya guda a jihar kwara da ke tsakiyar najeriya kwamandan rundunar 'yan sandan jihar kwara wanda ya tabbatar da afkuwar lamarin ya ce aika harin ne da yammacin ranar laraba a wani wurin haƙar ma'adinai da ke karamar hukumar ofeludun cikin wata sanarwa da fitar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan kwara ya ce bayan kashe jami'an 'yan sandan biyu mayakan su kuma aiwan gaba da wasu mutum biyu da suka hada da ɗan cana da kuma ɗan najeriya guda kisan gilla da cin zarafi akan waɗanda ake zargi da aikata laifuka kamar sata a yankin neja delta na ci gaba da wanzuwa a irin jihohin rivers delta da bayelsa inda aka shafe tsawon lokaci al'umma na ɗaukar ɗanyen hukunci kan waɗanda ake zargin suna masu kafa hujja da rashin adalci daga hukumomi wajen ɗaukar wannan matakin daga kalaba ga rahoton murtala adamu ibrahim Hukumar Amnesty International a rahoton da ta fitar na shekara 2024 ta ce daga watan Janairun 2012 zuwa watan Agusta na shekara 2023 mutane 155 aka hallaka ta sanadiyar ɗaukar doka da hannu lamarin da ya fi ta'azzara a yankin Niger Delta. Komi doka ta ce game da hakan barista Bala Muktar lauya ne da ke kare hakkin ɗan adam. Dokokin Najeriya babu inda aka ce ka dauki doka ka so in ka dauki doka ka akwai hukunce-hukuncen da doka tana da wanda za a yi maka. Abu ya danganta da laifin da za yi ne a lokacin da ka ɗauki doka amma ko shi niyan ma ka ɗauki doka na ma laifi ne kuma ta ce a kan mutu a kai shi a gufan shugaban kotu. ko mai yan ƙasa ke cewa dangane da wannan lamarin. mutane sun cire tsammanin adalci daga gwamnati don haka ɗaukar hukunci a su ba daidai ba ne abin allah wadai ne. ko akwai wani mataki da dokoki da gwamnatin yankin ke ɗaukawa barista mi john mai bawa gwamnatin jihar delta shawara kan lamarin shari'a ya yi bayani kamar haka. nigeria is a country that is set on the law. Najeriya ƙasa ce da aka ɗora ta akan tsarin doka. Babu inda a cikin dokokinmu aka ce mutane za su iya ɗaukar doka a hannunsu. Shawara ta ita ce da zarar mutane sun kama mai laifi to su hannunta shi ga hukuma domin su yanke masa hukunci kan abin da ya aikata. A shekara ta 2017 Dino Milaye sanata daga jihar Kogi ya taɓa kawo kuduri a majalisar tarayya domin kawo tsare-tsare za su kawo ƙarshen wannan matsalar amma 'yan majalisar wancan lokacin ba su ba da goyon baya ba. Murtala Adamu, Kalaba, RFI. Hukumomi a Mali sun kafa dokar takaita zirga-zirga a yankunan kasar da dama a wani mataki na dakile kaifin 'yan ta'adda da suka zafa kai hare-hare musamman a barikokin soji a baya-bayan nan. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Sabbin mabambantan dokokin sun shafi yankunan Sikasu da Diallo da Nioro da Segu sai kuma Timbuktu da dama can ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci. a yankin timbuktu hukumomi sun tsawaita dokar hana zirga-zirga sakamakon mummunan harin da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai ranar biyu ga watan yuni tare da faɗaɗa shi zuwa sikasu da kuma garin diola a yankin neuro an hana zirga-zirgar ababen hawa yayin da a yankin segu wanda ya mamaye tsakiya da kudancin mali mai mutane fiye da miliyan uku da rabi dokar hana fita aka sanya tsakanin karfe tara na dare zuwa shida na safe. Gwamnatin sojin Mali ta ɗauki matakin ne sakamakon tsanantan hare-hare a barikokin soji da dama a cikin 'yan kwanakin nan inda ƙungiyar Jinim mai alaka da Alkaida ta ɗauki alhakin kaiwa. To a jamhuriyar Benin rundunar yaƙi da ta'addanci Mirador ta naɗa sabon kwamanda domin daƙile barazanar 'yan ta'adda a arewacin ƙasar. shugaban hafsan sojin kasar ya sanar da naɗin kanal andre da kuyi fofo a matsayin sabon kwamandar rundunar naɗin andre na zuwa ne 'yan watanni bayan da wato 'yan ta'addan suka kai mummunan hari wanda ya laƙume rayukan sojojin kasar da dama a arewacin kasar. shugaban chadi muhammad debi ya haramta baiwa 'yan amurka vizar izinin shiga kasar a wani abu mai kama da mayar da martani kan mataki da donald trump ya ɗoka na sanya cadi cikin ƙasashe da aka haramta wa shiga Amurka a yanzu. Aisha Shehu Kabar na ɗauke da ci gaban labarin. Mr. Davy ya bayyana hakan ne ran Alhamis, kwana guda bayan da Amurka ta ɗauki irin wannan mataki kan wasu ƙasashe guda shida. Cikin jawabin da Mr. Trump ya yi, ya ce ya ɗauki wannan mataki ne don killace amurka daga barazanar tsaro da kuma shigar ta'addanci guda daga cikin manufofin donald trump shine dakatar da baki shiga amurka da kuma kare kasar daga duk wani abu da ka iya shafar tsaronta a wani sako da ya wallafa a shafinsa na facebook shugaban na chadi ya ce lokaci ya yi da kasar za ta fara mai wa amurka martani da irin salon da ta zo mata ya ce chadi ba ta da jirgi da za ta iya bayarwa kyauta kuma ba ta da biliyoyin daloli da za ta iya baiwa amurka amma tana da cikakkiyar damar da za ta kare kare mutuncinta tun kafin mayar da martanin na chadi sai da kungiyar tarayyar afirka ta yi gargadi game da matakin na amurka tana mai cewar hakan ka iya shafar hudar diflomasiya da bangarorin biyu suka jima suna mora to kungiyar agaji ta ccr ta tabbatar da rufe kofofinta a jamhuriyar niger tare da kwashe ma'aikatan ta 'yan kasashen waje a jiya alhamis a cikin wata sanarwa da suka wallafa watanni hudu bayan umarnin da gwamnatin mulkin sojin kasar ta bayar nasu fice daga kasar saboda tana zargin su da haɗa baki da 'yan ta'adda da ke kai hare-hare a cikin ƙasar sai dai sanarwar ƙungiyar ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da magabatan ƙasar ta nijar don su dawo da ci gaba da gudanar da ayyukan su kamar yadda aka saba hadiza hima ta ƙungiyar apak nijar ta yi tsokaci a kai abu ne wanda za mu ce gaskiya mun yi rishi saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda sai ECR tana tallafawa a saman kan wa'annan. To yanzu in ta rufe kofofinta ba a huddo wasu hanyoyi waɗanda za su maye gurbin wannan aiki da take yi kenan za a iya komawa gidan jiya. Akwai ƙungiyoyi da yawa waɗanda suke aiki da al'ummar Nijar tare da tallafin wannan na sai ECR. Kenan kungiyoyin nan da ake aiki da su kaga aikin zai tsayawa. wa'anda ake tallafa ma za a iya rashin wannan tallafin tunda yanzu babu wani abin da ya zo madadin wannan aikin da ake yi tare da CECR. Mu fatan mu shine zamanto su zamna su daidaita da gwamnatin mu a daidaita al'amura da sharɗoɗin da gwamnati ta gindaya ma CECR, CECR ta yi respectan shi tunda ƙasa ce ta zo take aiki a cikin shi dole ne ta bi dokokin ƙasa sai ICR e ta dawo bisa kan ayyukanta sun da ayyuka ne wanda take gaskiya suna da amfani kuma suna taimakawa sosai ma al'umma. Hadiza Hima ta kungiyar Afak Nijar. To al'ummar kasar Morocco za su yi bikin babbar sallah ba tare da sun yanka dabbobi ba kamar yadda aka saba tun fil azal. biyo bayan hukunci da sarkin kasar muhammad na shida ya ɗauka na hana yanka dabbobi a babbar sallar ko sallar layya saboda yadda fari da aka fuskanta a kasar ya kashe dabbobi masu yawa lamarin da ya sa suka yi karanci da tsada ta yadda talaka ba zai iya saya don yankawa ba an da matakan tsaro a ko'ina a kasar don ganin an bi biyayya ga wannan doka idrisa usman wani dan nijar ne da ke zaune a kasar ta maroko gade abin da shida mana Eh, sanarwar da su suka bayyana mana kamar sarkin ya kwatanta mutane a yanzu halin da ake ciki raguna sun yi tsada saboda sun dan samu fari ne a nan marar na haka ba a samu busashe sosai ba to sai ya ba da sanarwa kan cewa wanda ya ga yana iya yi layya to ya yi ba dole bane ba wanda kuma bai samu bai yi to shi za a yanka rago biyu da sauran al'umma shi waɗanda suke ƙasan maroko gaba ɗaya kenan waɗanda ba su yi ba kamar shi ya musu layya tunda rago biyu zai yanka gaskiya wannan labari akwai shi saboda sallan ma sun ce za su yi ta amma sai gobe za a sallar ya aka yi ya abba ai ba hakikin labari gaskiya ba da shi mu dai mun san da dai kama abin da ke wukana a nan wurin eh, sanarwar da su suka bayyana mana Idrisa Usman kenan wani ɗan Nijar da ke zaune a ƙasar Maroko. To bayan shafe kusan wata guda suna gudanar da bincike a makabartar Chwarai ta Senegal inda aka binne sojoji kasar bakar fata yayin yakin duniya na biyu. Masu bincike sun tono garuwaki dauke da alamun harbin bindiga. A farkon watan Mayun da ya gabata masanan suka kaddamar da bincike a kabarburan domin gano gaskiyar abin da ya faru da sojoji bakar fata waɗanda ake zargin dakarun mulkin mallaka na Faransa suka hallaka a lokacin da suka nemi a biya su hakkokinsu. shugaban sudan ta kudu salva kiir ya ayyana dokar ta ɓaci a jihohin ƙasar masu fama da rikice-rikicen ƙabilanci mai nasaba da satar dabbobi inda a watannin baya ɗaruruwan mutane suka rasa rayukansu cikin wata sanarwa da aka karanto a gidan talabijin ɗin ƙasar shugaban ya ce matakin wanda zai shafe watanni shida an ɗauke shi bayan sake ɓarkewar rikici a jihar toni sanarwar na zuwa ne bayan naɗa sabon gwamna a jihar rap wanda aka ɗora wa alhakin maido da doka da oda da kuma magance rikice-rikicen kabilanci masu nasaba da satar dabbobi majalisar ɗinkin duniya ta ce a cikin wata guda kacal rikicin kabilanci ya laƙumi rayukan mutane sama da ɗari biyu. To ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI za ku iya bibiyo mu a shafukanmu na sada zumunta domin kallon wannan labaran kai tsaye. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amincewa ƙasarsa na taimaka wasu ƙungiyoyi masu rike da makamai da ke ƙiyayyar da Hamas a cikin Gaza. Kalman na Netanyahu na zuwa ne bayan da wani tsohon minista a ƙasar ya yaɗa cewar Isra'ila na taimaka musu da makamai. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Kafafen yada labarai na Falasdino da Isra'ila sun ruwaito yadda a kasar ke amfani da 'yan kabilar burdun don afkawa Hamas ɗin ƙarƙashin jagorancin shugabansu Yasir Abu Shabab tun bayo ba dai majalisar kolikan harkokin diplomasiya ta ƙungiyar tarayyar Turai ta ayyana ƙungiyar a matsayin ta ta'addanci matakin da Isra'ila ke jayayya da shi har kawo yanzu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu gabatar da ƙara na gwamnatin Faransa suka buɗe shari'ar zargin Isra'ila da cin zarafin ɗan adam da kuma take dokokin yaƙi ta hanyar hanyar hana shigar da kayan agaji zuwa Gaza. Wannan mataki na zuwa ne bayan da wata kungiyar Yahudawa mazauna Faransa da kuma Falasɗinawa mazauna Faransa suka shigar da karar Isra'ila bisa zarginta da amfani da yunwa don kisa da kuma galabaitar da fararen hula a Gaza. A wani bangaren kuma gwamnatin Donald Trump na Amurka ta kakabawa alkalan kotun duniya hudu takunkumin karya tattalin arziki ta hanyar rufe asusunsu na banki da ke Amurka da kuma haramta musu amfani da kadarorinsu a matsayin hukuncin kama Isra'ila da laifin yaƙi a Gaza da suka yi. A wata sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio ya fitar, ya ce alƙalan hudu sun yi amfani da son zuciya da kuma shaidun da suka bayyana cewa na ƙarya ne karara wajen hukunta Isra'ila wadda bata ji ba bata gani ba. To su munanan hare-hare da Rasha ta kai da jirage marasa matuƙa 45 da makamai masu linzami 407 cikin daren Alhamis wayar safiyar Juma'an nan sun halaka akalla mutum uku yayin da wasu 49 suka jikata a Kiev babban birnin Ukraine. ukraine a nata bangare na sojin ukraine ta dauki alhakin kai hari kan wasu filayen jiragen saman rasha biyu shugaban ukraine volodymyr zelensky ya bukaci takwaransa na tarayyar turai da su kara laftata kunkume kan rasha saboda ci gaba da kai mata hare-hare shugaban amurka donald trump ya yi barazanar ɗaukar matakan ladabtarwa kan tsofan na hannun damarsa hamshakin attajiri mamallakin motocin tesla elon musk a jiya alhamis jaridu a fadin amurka suka bayyana yadda dangantaka ke ci gaba da yin tsami tsakanin mutanen biyu a amunan juna to karfe biyar da mintuna goma sha biyar takin labarin wasanni nura ado suleiman ya shigo barka da kokari malam umar mhm. to a karin farko yar wasan kwallon tennis lamba ɗaya a duniya a yanzu haka ajin mata ariana Sabalanka ta kai wasan karshe na gasar french open wadda kuma ake kira da roland garros mhm. sabalenka yar belarus ta samu nasarar ce bayan da aji alhamis ta lallasa iga swiatek yar poland da bakwai da shida sai kuma ta yi rashin nasara da hudu da shida sannan ta ke samun nasara da shida da nema a hmm. birnin paris to karo na ashirin da shida kenan da ariana sabalanka ke hmm. samun nasara a wasannin da ta fafata a wannan gasa ta french open jere da juna to a nata bangaren da a ce iga wato swatek yar poland ta samu nasarar kaiwa wasan karshe na gasar ta french open ko roland garros to fa da mai yiwuwa ta zama mace ta farko hmm. a tarihin ita wannan gasa ta tennis da za ta lashe babban kofin har sau hudu a jere abinda rabon da aga irin haka tun shekarar alif tara da da sittin 1968 to matashin dan wasan spain muka koma bangaren kwallon kafa lamin yamal kenan ya taka rawar gani a karawar da suka yi jiya wato inda ya <laughs> zazzaga kwallaye kwarai kuwa inda ya taimaka wa kasarsa yayin wasan da suka samu nasara kan faransa da kwallaye biyar da hudu hmm. a karawar da suka yi daren jiya a zagayen wasan kusa da na karshe na gasar nations league kenan ka san ko ai hmm. wato ana hmm. eh, cin faransa kusan da ci biyar eh, eh, hudu da daya sannan aka tafi suka rama suka ta yi hmm. wato saura dan mintoci kaɗan kwarai kuwa kasan ana an so a ɗora laifin kan kocin shi spain wanda ya rika zare zakakurai yan wasan sa ganin cewa ya riga ya ba wa faransa eh, tazara mai yawa su kuma a bangaren faransa hmm. wato kurakurai da masu tsaron baya suka rika tafkawa su ne za a ce suka janyo musu to waɗannan kwallaye dai da faransar ta zazzagawa da spain ta zazzagawa faransar sun fito ne daga hannun wato wato nico williams da mikel marino da pedri da kuma lamin yamal wanda shi kwallaye matashin dan wasa ba yawwa guda biyu ya ci to da wannan sakamako za a buga wasan karshe na gasar nations league tsakanin spain da kuma portugal a ranar 8 ga watan yunin da muke wato lahadi mai zuwa kenan to ana ci gaba ko an ci gaba da buga wasanni tsakanin kasashen yankin latin ko nahiyar kudancin amurka domin neman cancantar zuwa gasar cin kofin duniya ta shekara mai zuwa an riga an kammala wasu yayin da kuma an jima za a buga wasu daga cikin wasannin da aka kammala akwai ecuador da brazil shine wasa na farko da carlo ancelotti tsohon kocin real madrid ya jagoranci tawagar kwallon kafar brazil din wajen bugawa kuma an tashi canji rasu babu ci to sai paraguay da ta doke uruguay da kwallaye biyu da nema yayin da chile ta yi rashin nasara a hannun argentina da kwalla ɗaya mai ban haushi an jima za a kara tsakanin colombia da peru hmm. sai kuma venezuela da kasar bolivia to yau din kuma akwai wasannin sada zumunta da dama da za a buga daga cikinsa akwai equatorial guinea da gambia sai zimbabwe da burkina faso akwai hungary da kuma sweden to a gaishe ka nura ado barka da kokari yanzu kuma sai sharhin jaridu aisha shehu kamar ta shigo To sannu Malam Umar za mu duba ni wato Najeriya inda yawancin jaridun ƙasar suka mai da hankali akan yadda ibadar sallar layya ta kasance a tsakanin musulmai da ke kasar wanda ta zo musu a halin matsin tattalin arziki da kowace a halin kakanika yi. kusan cewar ba duk magidanta ne suka samu suka yi sallar layyar ba eh, wato suka yi layyar ba mhm. duk da mahimmancin da take da shi. saboda tsadar dabbobi da aka samu wanda yake da nasaba da yawanci aka fi alakanta shi da rashin shigo da su daga jamhuriyar Nijar. To kin ga kin ga Morocco shi sarkin Morocco na mm. shi da cewa ma mutane su haƙura da yin layya ko da yake gobe ne za su sallah amma yake su haƙura saboda tsadar da dabbobi suka yi a wannan lokacin da kuma farin da ƙasar ta fuskanta. na karancin dabbobin ba wanda ake tunanin idan har suka yi yau nan da wani lokaci za a rasa wasu nau'in dabbobin ma kwata-kwata. To kin ga kenan matakin wato yadda sallah ta zo cikin mummunan yanayi ba wai a Najeriya kaɗai ba ne. Kusan a iya cewa kusan duk duniya ne sai alhazai da suke da kuɗi suka tafi aikin hajji su wannan ba a sa su a cikin halin matsi da ake ciki ba. Sosai ma. Jaridar Arabia News da ake wallafawa a ƙasar Saudiya kuwa ta wallafa wato Ɓaraka ta ƙara kunnu kai tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma amininsa elon musk ne sosai ma ai wa'anda suke bibiya za su gani wato elon musk shine hamshakin attajiri ne wanda ya mallaki motoci masu amfani da hasken rana wasu na tesla eh. shi ne lokacin gangamin yakin ne zaɓe kinsa an gan shi kafaɗa da kafaɗa da shugaban amurka rana tsaka suka raba gari ya sanar da ficewa daga gwamnatin ta Trump ba. Duk da Trump ya fito ya ce ba ficewa daga gwamnatin sa ba shi ma kuma Elon Musk ya fito ya musanta cewa ai shi yana ma bin bashin godiya da ya kamata shugaba Trump ya yi masa saboda irin gudunmawar da ya bashi kuma baya wani ba da gudunmawa ta bayan fage kamar ta gefe. Alhamis ya yi wasu munanan kalama akan wato shi Musk har ma ya barazanar ɗaukar matakai na daftarwa akan shi. To fa. Mhm. Faɗa ne na manya. Na manya sosai kuwa. <laughs>

To yanzu kuma muka je ga wato jaridar African News ta wallafa labarin da yake cewa gwamnatin Abrikos ta sanar da barkewar cutar kwalara a wasu sassan kasar wanda kuma har ta sanadiyar mutuwar mutane bakwai kawo yanzu. Shugaban hukumar wato tsaftar muhalli na kasar Daniel ne ya tabbatar da barkewar cutar yana mai cewa an gano dai nau'in cutar kaga kenan an gano hanyar da za a yi maganinta. Wanda kuma ya ce zuwa yanzu mutane arba'in da biyar. biyar ne suka kamu da cutar ciki har da mutum bakwai ɗin da suka rasu haka wato kisan ita cutar kolora cuta ce yawanci da ake danganta ta da kazamta mm, rashin tsaftar muhalli ruwa mai kyau da sauran su suna kawo tana da saurin yaduwa kuma idan ba a yi kokarin eh, kai mutum asibiti ba tana illa har tana kai ga kisa kuma yana iya faruwa yawwa to su ma mun yi yadda jami'in kula da tsafta na ƙasar ya bayyana yadda gwamnatin ke ɗaukar matakai domin domin a kare kai ko kuma hana yaduwar ita wannan cutar a tsakanin al'umma mun gode aisha sannu da kokari To zamantakewa nesa da juna tsakanin ma'aurata na haifar da damuwa da kewa musamman a wannan lokaci da Najeriya ta tsitsikanta cikin mawuyacin hali yasa cilas majaje kan tsallaka iyakar garuruwansu domin neman yadda za su tafiyar da iyalansu. Ahmad Alhassan daga Yola ya duba wannan batun ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Mata da ke gida kuma ke fama da yara sun fi samun kansu cikin damuwa suna zaune tare da saran isowar mai gida. Hannatu Ismaila shekaru takwas da kwashe tana jiran dawowar mai gidanta. Gaskiya ni ce ma nomba ɗaya Adama wannan saboda mijina ya tafiya bani shekara takwas da yara shida. Haka nake fafutuka in je kasuwa dan ci bashin kifin zan sai da rike hana ga rayuwarsu ya daidaita. ko da yake hanatu ta ɗanɗana kuɗanta na tsawon waɗannan shekaru sai dai jamila adamu ta ce duk da mijinta bai rage ta da komai ba amma tana jin ba daɗi kasancewar suna nesa da juna amma yanzu da ya zanto yana aiki a wani gari wallahi gaskiya akwai wahala duk da dai bai rage ni da komai ba wajen kayan abinci da ɗan kuɗin kashewa ya bar mana komai amma gaskiya abu ne mai wahala Ya'u Dahiru Ahmad, ɗan Najeriya da ke nashi ciranin a ƙasar Saudiyya. ya ce ba iya mata da yara ba su kansu suna fama da kewa. tabbas rayuwa ba daɗi. E, hanyoyin tattaunawa da kafofi na sada zumunta su ne muke kira da su mu kira bidiyo call ka muna kallon juna ana hira dai. Duk da cewa akwai bambancin lokaci tsakanin Najeriya da ƙasar Cana inda Ibrahim Imam Idris yake zuwa nashi ciranin ya ce yana matukar karrama tattaunawa da iyalansa da ke gida. ko baya ga haka dole yana nema wa kansa ababen da za su ɗebe masa kewa. sai ga kullum kana tare da 'yan uwanka hausawa za ku yi sallah sannan kuma za ku ɗan tattauna abubuwa na rayuwa to shi yasa mutum yake dan samun sauki kuma wasu sukan tsaya wata shida wata hudu wata uku akan kai shekara ganin yadda sauran mazaje kan mutunta iyalansu ya sa na tambayi hannatu ismaila anya mijinta ba gudu yayi bai barta da yara na tsawon waɗannan shekaru a a dama yana aikin kafinta ne ana sai ogansu ya ce a su tafi is da suka je kuma shekara ɗaya ogansu ya rasu aka ce kowa ya dawo ya ce shi ka ba zai dawo ba zai nemi aiki a wurin a cewar malam mu'azu muhammadu habibu masani halayyan dan adam daga kolejin horas da malamai na tarayya da ke yola babbar masifa ce ta zara da ke tsakanin ma'aurata takatan ba psychologically muna ce akwai disturbance akwai tashin hankali to in dare yayi kowa da mijinsa in gari ya waye ne uba da yaransa na tambayi shek Abubakar Muhammad babban limamin masallacin Juma'a na Jibus da ke Ngurore a Adamawa menene matsayar addinin musulunci kan adadin lokacin da mace za ta iya jurewa ba tare da mijinta ba a lokacin halifancin umar dan khattab Allah ya kara mishi yarda sai yake tambayar yassa hafsa wacce matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam cewa kamar wani tsawon lokaci ne mace za ta iya haƙuri ba tare da mijinta ya kusance ta ba hafsa ta ba da fatawa cewa wata hudu zuwa wata shida a koyaushe mutum ya yi shirin barin gida ya kamata ya tuna cewa yana buɗe giɓi ne tsakanin iyalansa don haka akwai buƙatan ya waiwaice su da zaran an samu dama ahmad alhassan yola arafai hausa To kamar dai da wasu ku suka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar ya ce sun gano wani sabon ta'addanci da 'yan kungiyar Boko Haram ke yi a yankin Sahel sai dai sun sha alwashin kawo ƙarshen matsalar. Ga ƙarin bayanin da ministan ya yi wa wakilinmu na Kaduna Aminu Sani Sadu. mai girma ministan tsaro a da ana ganin an samu sauƙin hare-haren 'yan kungiyar boko haram a yankin borno amma kwatsam sai gashi an sake ganin bullarsu ko me ke faruwa wannan sabon ta'addanci ne da yake faruwa ba a najeriya kadai ba amma a sahel in kuka duba abin da yake faruwa a niger da burkina faso da mali har da chad ma da cameroon za ku ga har kwanan nan ma benin an shiga abubuwa ne da wasu mayakan wannan ka sami wani ƙarin ƙarfi da ƙarin dubaru da ƙarin hikimomi suka fito da karfi ba najeriya kadai ba take samu wannan amma mun gane tsarin kuma muna bi mu dakile wannan lamari kuma da yadda ubangiji muna gani za a samu nasara domin a watannin nan kuna ji yau a shiga wannan barikin a taɓa sojojinmu gobe a shiga wannan to amma yanzu kamar sati biyu zuwa sati uku kun ji da suka je ana fatattaka su mu samu a samu dawo da zaman lafiyan nan da yake borno shin ko akwai wani kalubale ne da jami'an tsaro ke fuskanta wajen wannan yaki da 'yan kungiyar boko haram abin da muka fahimta shine eh, yawancin har-haren nan da ake kaiwa sai da 'yan gari kamar wani tsari da suka canja ma yanzu suna barbazuwa ne su shigo kamar mutanen gari in sun shirya shiga wani barikin mu ko wani abu sai lokaci ɗaya sai su haɗu a wuri ɗaya a cikin gari sai su shiga so dole mutane suna ganin bakin fuska ya kamata su yi magana kiran mu shine mutane su san cewa in yau kai kake ba su labari wani naka ko dan uwanka ko a wani abu zai iya samun sa kai din kanka wata ran ba za ka tsira ba duk lokacin da irin wannan abu ya faru na kai hari ga rundunonin tsaro sai ga masana na magana cewa a rundunar tsaron najeriya ko ba ta da sojojin da ya kamata su yi wannan yaki ko kuma ba su da kayan aiki to magana kayan yaƙi kun san akwai kayan yaƙi kamar yadda muka ce wannan irin yaƙi ne na sarika kano yana da wuyari har kuma in ya haɗa da jama'a Idan ɗan ta'adda ya zo ya ɓoye a gari ko ka san yana garin ba za ka iya zuwa ka sa yaƙi a cikin garin ba don kar a illata mutane yaƙin yana da wuyar sha'ani amma ah, da ubangiji ana samun nasarori kuma eh, kana wannan magana ai ba mu kaɗai ba ne irin wannan yakin korin manyan ƙasashe ma sun yi fama da shi kwarai da gaske da taliban ta gagari eh, ingila ta gagari rasha ta gagari america kasan ba ƙaramin. abu ba ne amma da yardar ubangiji na san za a sami sauki kuma hamma an fara samu tun da dai kaga da ai zuwa ake kawai a shiga a wannan wuraren namu amma yanzu wurare biyu ko uku da suka gwada an fatattake su kuma da yawansu an kawo karshen su tunda ko kwanan nan kaga an kashe abu fatima wanda babba babba ne wanda har da kuɗi ma da aka samar naira miliyan ɗari ga duk wanda ya kama shi ko ya bada labarin kama shi to kaga har an iya kai shi ƙarshe wanda yake ya shahara a haɗa bama-bamai na nasu ministan tsaron najeriya kenan badar abubakar tattaunawa su da aminu sani sadu To ga wasu daga cikin kanun labaran da kuka kashi Yau Juma'a galibin al'ummar musulmi a sassan duniya ke bikin sallah in banda kasashen Morocco da Iran da suka ce sai gobe za su gudanar da tasu sallar. Kasar Chadi ta soke baiwa 'yan Amurka da ke son shiga kasar visa takardar visa a matsayin martani ga makamancin matakin da Donald Trump ya ɗauka kan kasar. A karon farko Isra'ila ta amince da taimakawa ƙungiyoyi masu adawa da Hamas a yakin da take gwabzawa da ƙungiyar a zirin Gaza. wasu hare-hare da rasha ta kai a kiev sun halaka akalla mutum uku tare da jikata wasu 49 haka zalika shugaban amurka donald trump ya yi barazanar ɗaukar matakalla daftarwa kan tsohon na hannun damarsa wato hamshakin attajirin mamallakin tesla wato elon musk